Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya je mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet za a same mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar wato ma'aikata na ƙananan hukumomi a yankin da magaram jamhuriyar Nijar suna kokawa akan matsaloli da ya shafi na aiki da kuma rashin biyan albashi. a matsayin mu ne in kungiya mu wani abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mu yanzu nan ma'aikatan meri a nan cikin garin da magaram tun daga ut watan ut da aka bamu hali yanzu ko ka ba a ce mu ba a jihar osun najeriya kuma 'yan sandan jihar su ne suke daukar wasu matakai na tabbatar da zaman lafiya a cikin jihar sa'adan za mu kuma baku dama ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan duk abubuwa da ke faruwa a mu da sauran duniya baki ɗaya musamman akan irin nasarori da ƙalubaloli da ke shafar rayuwar al'umma na duniya na yau da kullum amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya kawo ƙarshen wani tsarin da ake takaddama a kai wanda kan amince duk wani ɗan ƙasar cuba da ya samu kansa a amurka ya ci gaba da zama ba tare da takardar visa ba kuma zamansa ya kasance na halas 'yan ƙasar cuba da suka yi yunkurin shiga amurka ta barauniyar hanya kuma ba su cancanci wata alfarma ta jin ƙai ba za a fidda su kamar yadda dokar amurka ta tanada da kuma yadda ake aiwatar da ita daki-daki a cewar obama a wata takardar bayanin da aka fitar jiya alhamis ta wajen ɗaukar wannan matakin muna yi wa 'yan ƙasar cuba irin yadda muke yi wa baƙin da suka fito daga sauran ƙasashe kawo ƙarshen tsarin nan na wet food dry food jiya alhamis bayan an shafe shekaru 22 ana amfani da shi zai sa a ta sakeyar duk wani ɗan ƙasar cuba da aka kama cikin teku yana ƙoƙarin shigowa amurka to amma kuma za a bar duk wanda ya fito daga tekun ya ci gaba da zama a amurka har sai lokacin da ya samu takardar izinin zama to amma duk wani ɗan ƙasar cuba da ke jin tsoron cewa zai fuskanci bita da kulli idan ya koma gida za a iya barinsa ya rubuta takardar neman mafaka ta siyasa idan ya isa amurkar a wasu jerin sakonnin twitter na yau juma'a shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi alkawarin cewa cikin kwanaki 90 za a fitar da rahoto a kan zargin kutse da ake marasha trump wanda ya yi nuni da ikirarin rasha cewa masu zargi ba su da hujja ya zargi waɗanda ya kira da wato makirai na siyasa da kuma na 'yan adawar siyasa da kuma jami'an leken asiri na ƙasa da suke ƙagawa tare da kuma yada rahotanni wanda ke ƙunshe da bayanai abin fallasa game da shi a farkon wannan mako ne wato shafin buzzfeed yake da yake yanar gizo ya buga abin da ya kira wato cikakken abin fallasa da ake zance a kai wanda ya zargin cewa wato trump ya aikata taɓargazan batsa a lokacin da ya je wato birnin moscow na ƙasar rasha kuma yana cewa wato gwamnatin rasha ta shafe shekara da shekaru tana shirya trump to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci wata tawaga zuwa kasar gambia a yau dinnan juma'a da nufin yin tayin mafaka ga shugaba yahaya jami muddin ya sauka daga mulki ya kuma yadda ya mika mulkin cikin lumana bayan zaben da aka gudanar a watan jiya jami wanda ya shugabanci wannan karamar kasa ta afirka ta yamma na tsawon shekaru 22 an ayyana shi a matsayin wanda ya faɗi a zaben gambia da aka gudanar ran 1 ga watan disamba ana zargin gwamnatinsa da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da dama ciki har da kame ba bisa ka'ida ba da ƙuntata ma mutane da kuma tilasta wa mutane su buya rahoton ma'aikatar harkokin wajen amurka kan haƙƙin ɗan adam ya nuna cewa jami'an gwamnati kan yi amfani da hanyoyi iri-iri na tsoratarwa don su iya ci gaba da zama bisa mulki ɗan takarar shugabancin ƙasa mai adawa adama baro wanda aka ayyana a matsayin wanda ya ci zaben ya ce shi fa zai ci gaba da shirye-shiryen kaddamar da gwamnatinsa da za a yi ranar 19 ga watan janairu sojojin siriya sun faɗa a yau juma'a cewa isra'ila ta kaddamar da wani harin makami mai linzami kan wani karamin filin jirgin sama na sojojin siriya wanda ke kusa da damascus wanda ya sanadiyar jerin fashe-fashe a wata wato takardar bayani sojojin sun zargi isra'ila da taimako abinda suka kira wato kungiyoyin ta'addanci da ke siriya ta wajen kai hare-haren bam kafar yada labaran gwamnati ta ce an kaddamar da harin ne a wani wuri da ke daura da tafkin wato tibres da ke a arewacin isra'ila a baya an yi amfani da wannan filin jirgin sama na sojin siriya a matsayin wurin kaddamar da hari wato na roka zuwa wurare da ke hannun 'yan tawaye bayan garin wato damascus labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar niger inda ma'aikatan hukumar magajin garin da magaram a jamhuriyar nijar din suke kokawa game da halin ni asu da suka samu kansu a ciki na rashin biyan albashi sa'annan kuma da rashin kayan aiki wakiliyarmu a can da magaram tamar abari tana dauke da ƙarin bayani Tun lokacin da aka kaddamar da yanke-yanken kananan hukumomi a shekara ta 2005 aka kusanto al'umma da hukumomin da suka zaba. inda suke aiki kafada da kafada don ci gaban waɗannan shiyoyi sai dai mafi yawan shiyoyin na cin karo da matsaloli iri daban-daban haka kuma abin yake a nan da'irar da magaran Ibrahim Shaibu shine magatakarda na kungiyar ma'aikatan ma'aikatar magajin gari wato Meri ta nan da magaram. A matsayin mu ne in kungiya mu wani abu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mu yanzu nan ma'aikatan Meri a nan cikin garin da magaram tun daga ut watan uku da aka ba mu hali yanzu ko cikanka ba ce mu ba yanzu wannan wata na biyar muke nan muke zamne mayar kawai ya hana mu kuɗi teburin shawara duk in mun zo ma an zamna zance ne kawai hira ce mun sa musu ido ne mun bar su da conscience kinsu mu gani a tsawon wata hudu ce yan ka ka biya mutane wata ɗaya ma a jiha garin da magaram lokacin da rayuwa yanzu take nan take cikin tsanani take cikin bala'i. Don magance irin waɗannan matsaloli babban magajin gari na da'irar ta da magaran ya fuddo wasu kafofi na shigar kuɗaɗe aljihun gwamnati a wannan sabuwar shekara. Wannan sabbin kahohin dama ana samun kuɗi a gare su. ba wai yanzu bane aka fara dokoki ne wanda an yi su kuma tun da ana aiki da su mu yanzu kawai duka wani abubuwa dai shi ce wanda daidai mu san ba dai ake ciki amma dai samun kuɗi samun wake amiri kawai biya ne dai ba a yi kawai na hira da wata mata mai suna hajara da na ci karo da ita ta zo karɓar takardun yaranta a shiya ta uku ta da magaran na zo neman wata takarda ne ta ji mata yara ta haihuwa kuma shi mai ɗin bai zamana ba bare a samu na zo ni wai in gani ko na samu ta taro ma'aikata amma ba duka ba inda dai sun kai tabarkalla a samu kamar tsohon mutum arba'in amma yanzu babu ko goma sun zo sun shirya su zo ba Allahu alam ni dai da na zo bin isko su wanda na isko su hiba kilgo. Laminu Isaka magajin gari na shiya ta uku a nan da magaran ya bayyana mana irin su ma matsalolin da suke fuskanta a bangaren su. Cikin wahala ta mamaki ake tunda yanzu mun yi shekara uku da rabi wajen wata hamsin dai ba mu ko biye ba kuma bayan shi kayan aiki ba mu da su babu ko helo ko kwara-kwara a nan bamada da ku gani ana yi kai ko takarda ko bika wannan bayro na rubutu a wannan shiwo'in mu babu su kawai zawa za ka yi akwai abu wanda na dole ne sai ka yi shi akwai wani zancen takardun aihuwa ka zama kamar misali kai magajin garin takarda aihuwa ne wallahi kawai dubara aiki aro ake aiki da roƙo kawai duka har ma'aikata yanzu takardar da za ku aiki sai ka je ka roƙo to ba haka ba ne ai koma ba ne akai da ya shiyoyi suna da yanci muddin haka jona ka da wani zaka dogara dama shine matsala shi yasa ake son kamar inci cikakke ya zama na kai kake zartas da abubuwanka tamara bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger to madalla a gaida tamar abari a jihar oshun najeriya 'yan sandan jihar ta sun fara wato wani gangami na zaman lafiya a cikin jihar inda 'yan sanda suka shirya wani taro wanda ya tattaro masu faɗa a cikin jihar ta oshun wakilinmu hassan umaru tambuwal na da ƙarin bayani a ƙoƙarin da take yi don samar da dawwammamen zaman lafiya da tsaro a tsakanin jama'ar jihar osun rundunar 'yan sanda ta jihar osun ta yi taro da shugabannin al'ummomin jihar ta osun taron na yi ni daidai ya sami halartar sarakunan gargajiya shugabannin 'yan siyasa shugabannin ƙungiyoyi da al'ummomi a faɗin jihar osun kwamishinan 'yan sanda na jihar osun mr olafimefa adewoye ne ya jagoranci taron. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun, Mr. Olafimefa Adewoye ya ce dukkan shugabannin al'ummar sun ba su tabbacin haɗin kai wajen samar da tsaro da zaman lafiya. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Osun ya buƙaci jama'a da su lura da bakin mutane da ke waɗari a yankunan su kana su shaidawa jami'an tsaro duk wani take-taken da ba su amince da shi ba. Shi ko wanda ya yi magana a madadin sauran shugabannin jama'a da sarakuna wato Olukoko na Ikoko Obadoye Oyebade ya ce samar da tsaro aikin kowa da kowa ne. The security of the state of the community does not rest only on the police. It needs the collaboration of all the citizens. Obadoye Oyebade ya ce samar da tsaro ga jama'a da jiha ba aikin 'yan sanda kaɗai ba ne aiki ne da ke buƙatar haɗin kan dukkan 'yan ƙasa. Basaraken ya yi kira ga jama'a da su haɗa kai da jami'an tsaro don a sami zaman lafiya mai ɗorewa. Sarakuna da shugabannin al'ummar da suka yi jawabai a wajen taron sun ba da shawarwari a game da matakai ko tsare-tsaren da ya kamata a yi ko a ɗauka don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin jama'ar jihar Osun da Najeriya baki ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal, wainan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma wato karfe uku da minti arba'in da biyu ke da na rana a nan Washington DC. To yanzu kuma sai a shirya don ku kira mu. ku ba da ra'ayoyinku akan abubuwa da masu saurare kuke ganin ya shafi al'umman duniya amma kafin haka ga wannan saƙo. Don lalacewa ya mata abinda mun ka kula da shi don ya ga da ka lalacewa wallahi wurin duk tallace-tallace na wani zai sa ka ɗaki kai min ɗaki shi ɗan na nan don haka ina ba iyaye mata shawara su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a da suka wa garka ko a totin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zamo sanadiyar barin ɗiyansu babu ilimi don in sun ka ta lahira ba su kai ɗiyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su. Shugabar makarantar sakandare ta zannin gwandu Malama Hauwa Abubakar Akaji. ku saurari nagari na kowa a kowace lahadi cikin shirin hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Haka. To, salamu alaikum. muna da wani daga jihar kaduna wane ne a kaduna yawa baba yakubu sunana murtala na kiran ku daga garin rigasa a kaduna tarihin najeriya to bismillah murtala to masha allah abin da zan kira ko zan kara jingina ne da yabo ga gwamnan na jihar kaduna duba yadda ya tashi tsaye game da haɗa kan al'ummar kaduna da kuma maganin duk wasu 'yan ta'adda masu suwar da zamana zaman lafiyar kaduna suna kara bashi goyon baya kuma eh, kwamiti na wannan da suka zo suke bincike da fatan za su je su gaske da ke faruwa kudancin kaduna su kara kan hada al'ummar mu na kaduna a tashi lafiya masha Allah to mun gode kwarai malam Murtala jama'a kada ku sha'afa za ku iya kiran mu don bayyana ra'ayoyinku akan duk wasu al'amura da suke faruwa a duniyar nan don haka sai ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku to muna da wani kira daga kebi wane ne daga jihar kebi eh, to sunana nasiru kaftin daga nan birnin kebi to nasiru bismillah yawa to ni na yana son in jayo hankalin gwamnan mu jihar kebi alhaji atiku wa gudu um, kan cewa irin kwangilolin da aka ba su a irin 'yan kwangilolin da sun kai ayyukan makarantun ne gaskiya yana son mai girma gwamna ya bincike sosai akan wallahi kwangilolin da an ka ba su wallahi wasu sun yi hana ba su yi aiki mai kyau ba ya kamata ya sa ido sosai irin wa'annan abubuwan ya ka gudun mata ke na wannan shi to masha Allah mun gode kwarai Nasiru kaftin daga jihar Kebbi Nasiru kaftin Nasiru kaftin Nasiru to yawa masha Allah Nasiru to ah, wane ne akan layi malam daga murya ba ma jinka sosai to bismillah malam umaru ne dai na irin kungiyoyin da kuma abubuwan da da ya kamata gaban allah ta da da to mun gode kwarai malam umaru uh, sai jama'a ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan irin abubuwa da ke faruwa a kasashenmu da wasu wajajen ba eh, to muna da kira daga bauchi wani ne a bauchi musa kallale karamar kuma gama bauchi to musa bismillah eh, ni ra'ayina a yanzu abinda nake fata shugaban kasa ya matsa a kan tsaron ƙasa Allah ba mu zama lafiya idan zaman lafiya ya samu za mu buɗe ƙarfin mu yi noma in Allah da za mu ciyar da ƙasar mu gaba da fatan kuna lafiya ba ya kuma makeri sha Allah muna lafiya mun gode kwarai da gaske bari kuma mu ɗauki wani a ah, da ke kan layi salamu alaikum wani ne a layi ni ne ni ne musa ne musa ne oh to to to musa eh. malam musa sai ka aje waya don wani ya shigo to muna da wani kira daga neja wane ne a neja ana magana da injiniya bula yalbi ne to injiniya eh, an wun lahiya lahiya kalau ya aiki lafiya kalau me ra'ayinka to injiniya sai ka koma ka gyara layinka kai ne injiniya ka yi injiniya ka gyara layinka jama'a ku kira mu don bayyana ra'ayoyinku to muna da wani eh, wani a kan layi daga niger jamhuriyar niger wani ne a niger kuma mala alina daga dogon cikin jamhuriyar niger to bismillah ina so an ba da ra'ayi na bisa ga wannan tawaga ta isa ta gambia wajen shugaban kasa na gambia to idan lalle an ka ta an ka bi shi da lalle ma bai yi ba to ya kamata yau zaɓe ka hawa da kacce kuma ba hawa da ba ka ta wajen ka ta da shi a gwada ne karen soci da kare kare yadda shi ni shi da a nan dogon ta cikin jamhuriyar Nijar umma wala to masha Allah muna da kira kuma daga Bauchi wane ne a Bauchi wane ne a Bauchi Hello? Hello, wane ne ke Bauchi? Ya gajiya. Yawwa, alhamdulillah. To, bismillah. Alhamdulillah, ina magana ne To, ina jin ba mu samu na Bauchi ba, don haka Uh, to muna da wata kira kuma wane ne alayi layi? Leuru ne alayi daga jari Ekiti. edo ikiti to bisimila to bisimila abun ina so faɗi ra'ayi ne yau juma'a kana ji ina sarin ka gaskiya mun filani ana musu da mana jara do ikitin nan ni na gaya ma duniya ko a sani gaskiya ba mu jin daɗi a jara do ikitin nan musamman ga jami'an tsaro masha Allah sha Allah za su shiga cikin su yi wani abu Eh mun ji kuma mun gode kwarai da gaske sai ka bada dama saboda wani kuma ya shigo kan layi shi kuma ya bada ra'ayinsa. Yawwa, yawwa, yawwa. I didn't hear. ne alayi? To bismillah. Ra'ayi kan shugaban Gambia. To bismillah. Ya kamata a ta ba cikin To mun gode kwarai da gaske malam da wannan ra'ayi da abban wanda ne da na gode yawa mun gode da yawa to muna da wata kira kuma daga taraba Assalamu eh, alaikum. Sunana Abdulhakim daga Taraba daga Yoro. Mhm, to bismillah. Wato ni kuma ra'ayi na gaskiya akan irin albashin da ma'aikata suke kuka da shirin nan. gaskiya shi ne abin da ya dame ni wai me ya sa ainihin gwamnati most especially ma'aikata wai suna aiki ana sa su je su yi komi da komi su kawo amma kuma lokacin biyan su wai a ce jiha guda ta yi wata takwas ba biya ba sannan an ce an sa 'yan bincike yan binciken kuma har yanzu ba su fitar mana daga zahirin gaskiya abin da yake faruwa ba don allah iyayenmu kan da suke aikin nan ka mahaukata ne ko mu yaran su da muke tare da su din nan ba mu san zafin abun ba ai karatu yanzu ka ya riga shiga kan kowa ba wanda bai san me yake faruwa gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi da ka bayar yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. a cikin makon da zamu fitin nan ne dai inda mutum lions ta kasar jamhuriyar kamaru ta yi wasanta na karshe kafin tafiyanta gasan cin kofin kwallon kafa za a gudana a kasar gabon anda ta kara da kulob din kwallon kafa na kasar zimbabwe a filin kwallon kafa na ahmad ahijo da ke birnin yawunde anda kulab din guda biyu suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya yanzu dai ƙasar kamaru tana can ƙasar gabon domin halartar gasan cin kofin ƙwallon kafa da za a gudanar na nahiyar afirka karo na 32 gobe ne dai ƙasar ta jamhuriyar kamaru za ta fafata da takwarata ta ƙasar burkina faso da ƙarfe tara na yammaci agogon ƙasar kamaru da ƙasar ta jamhuriyar gabon amma ƙasar kamaru dai tana ɗarin buga da za su yi da ƙasar burkina faso wannan ne yasa na tambayi Malam Zanzi mai sha'awar kwallon kafa na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Mun ga wato wasan da kasar Kamaru ta yi kwanaki biyun nan wanda ta ba Kongo kashi biyu da banza kuma ta yi wato kunin doki daya daya da wato wacce kasa. Burkina Faso ma tun da ke Mali. To Burkina Faso ma wato sun zo wannan gasar ba domin kallon mutane bane ko kuma yawon bude da a'a sun zo ne na ɗakin kofi kowa ya zo wani wajen ɗakin kofi ne ba kamaru wato kocin kamaru ya gaya ma su kansu 'yan wasan cewa farko wasan da za su yi da burkina nan dole ne su ba ma burkina kashi to amma yadda muka gani wato 'yan wasan burkina mun ga 'yan wasan kamaru mu a matsayin mu masu hangen nesa ba za mu ce za mu wato kawo wani karin bayani ko kuma wani wani ne zai daki wani a'a mu san cewa za yi wasa kuma za yi wasa sosai wanda wasa ne mai karfin gaske ni gabo ma bata bani tsoro kamar burkina faso da ani gine wa kasan kananan yan wasan nan su ne suka fi wato karfi sun san cewa kasar kamaru ne za su zo kasar za su ba ma wato kasar kamaru kashi a fadansu da yake kocin su ma ya gaya musu kazalika abinda kocin kamaru ya gaya ma ainihin wato yan wasansa to ka gani za a yi wato wasa ƙasar kamaru ajinta akwai mai masaukin baki ƙasar gabon burkina faso gina bisau da ita kanta ƙasar ta jamhuriyar kamaru mahama awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka gwamnatin amurka ƙarƙashin hukumar bunƙasa ƙasashe ta amurka da ake kira usaid a takaice ta samar da muhimman kayayyakin karatu ga yara maza da mata da kiyasunsu zai kai miliyan biyu da dubu ɗari takwas a faɗin ƙasar habasha ƙoƙarin hukumar ta usaid don kare haƙoƙin ilimin yaran da basu da hali ne biyo bayan mummunan farin da ƙasar ta gani cikin shekaru hamsin da suka gabata fiye da littattafan rubutu miliyan takwas da dubu ɗari biyu aka rarraba a gundumomin da farin ya fi shafa a ƙasar Bayan haka, hukumar ta raba biro da fensir fiye da miliyan biyar da dubu ɗari biyar a makarantu da unguwannin da farin ya shafa. Hukumar USAID ta ba kamfanin buga takardun Yakatid Paper converting PLC da ke kasar Habasha da kuma wasu ƙananan kamfanoni a nan Amurka kwangilar samo kayayyakin cikin sauri da raba su ga ɗaliban ƙasar Habasha da wannan matsalar ta shafa waɗanda ke azuzuwa daga ɗaya zuwa takwas. Ma'aikatar ilimi da wasu cibiyoyin ilimi na yankunan kasar sun taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da raba kayayyakin a makarantun. Da waɗannan muhimman kayayyakin karatun, hukumar USAID da ma'aikatar ilimi sun taimaka wajen ƙara yawan ɗalibai a makarantu. Sun kuma sauƙaƙa kobawan miliyoyin ɗalibai makaranta, waɗanda iliminsu ya fuskanci barazana sakamakon illar da farin ya haifar. A cewar shugaban shirin ta hukumar USAID a ƙasar Habasha Leslie Reed. A faɗin duniya bincike ya nuna cewa ɗaliban da suka ban makaranta ba su cika taka wata muhimmiyar rawa a al'ummominsu ba kuma kuɗaɗen da suke samu a rayuwarsu ba su da yawa yayin da suke fuskantar barazana auren wuri shiga harkar fasa kwabri yara ƙanana kuma su fara aikatau. Hukumar USAID na ɗaya daga cikin manyan ƙawayen Habasha masu ba da gudunmuwa ta fannin ilimi. kuma tana aiki kafada da kafada da wasu kungiyoyi masu yawa don samar wa yara miliyan goma sha biyar a kasar habasha ingantaccen ilimi kasar amurka na jin daɗin wannan ƙawancen da kasar habasha domin taimakawa wajen ba yaran kasar kayayyakin da suke bukata don samun ingantaccen ilimin da ya kamata su samu wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla yanzu kuma ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Barack Obama ya kawo ƙarshen wani tsarin da ake takaddama a kai wanda kan amince duk wani ɗan ƙasar Cuba da ya samu kansa a Amurka ya ci gaba da zama ba tare da takardar biza ba kuma zamansa ya kasance na halas. 'yan ƙasar cuba da suka yi yunkurin shiga amurka ta barauniyar hanya kuma ba su cancanci wata alfarma ta jin kai ba za a fidda su kamar yadda dokar amurka ta tanada da kuma yadda ake aiwatar da dokar daki-daki a cewar obama a wata takardar bayanin da aka fitar jiya alhamis shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci wata tawaga zuwa kasar gambia a yau dinnan juma'a da nufin yin tayin mafaka ga shugaba Yahaya jami muddin ya sauka daga mulki ya kuma yadda a miƙa mulki cikin lumana bayan zaben da aka gudanar a watan jiya. Jami wanda ya shugabanci wannan karamar ƙasa ta Afirka ta yamma na tsawon shekaru 22 an ayyana shi a matsayin wanda ya faɗi a zaben da aka yi a ranar 1 ga watan Disamba. To masha Allah da wadanne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. to sai kuma gobe da safe kenan za ku ji wasu abokan aiki dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa musamman ibrahim ka albasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta ba da umarni wato sa'ida hamdin kenan da kuma injiniyanmu na wannan dare wato zainab abdulrahman baba ya kuma makeri ne daga washington dc ke cewa a kwana lafiya allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin